ya wuce ranar da hukumar da ke kula da yawon bude idanu ta majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da mahimmancin yawon bude idanu a duniya yi ƙididdiga da hukumar kula da yawon bude idanu ta duniya ta fitar ya nuna cewa bangaren yawon bude idanu ya samar da kuɗin shiga na dala tiriliyan ɗaya da rabi a shekarar bara abinda kuma zai ci gaba da karuwa bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da kasashe irin su najeriya ke neman hanyoyin fita daga kangin karyewar tattalin arziki tare da neman wasu hanyoyin ƙara samun kudaden shiga a maimakon man fetur da kasar ta dogara da shi to kowace alfanu yawon bude idanu ke da shi a tsakanin al'umma da kasashe tambayar kenan da na yi wa wani mai kamfanin yawon bude idanu a lagos mr kulle adeyemi i think it's high time we started paying more attention to what uh, the potential of tourism here in nigeria we now see that oil is not sustainable. Mm-hmm. We need to fall back to tourism. A lot of people need to come and see the beauty of what we have here. But then we have a lot of challenges. Ya ce ko shaka babu bangaren yawon bude idanu na kawo kudaden shiga ga kasashe, kuma yana samar da aikin yi ga 'yan ƙasa. abu ne da ya kamata najeriya ta runguma tare da kawo ƙarshen dogaro da ake yi a kan man fetur najeriya dai ta kasance ƙasar da ta mallake guraren yawon bude idanu da shakatawa a jihohi daban-daban na ƙasar kama daga dajin yankari da na kayan ji, da badilar kano ko kuma marana ta kofar mata zuwa dutsen olumo da ke jihar ogun da makwararin ruwa na oshun da gurara a jihar neja sai dai duk da ɗimbin guraren shakatawa da bude idanu da ƙasar ke tunkaho da su 'yan najeriya da yawa na kallon yawon bude idanu a matsayin wani al'ada ta masu hannu da shuni ko kuma turawa da ke shigowa daga ƙasashen waje ko kuma dai wanda suka ci suka sha amma ga talakawa da sauran al'umma masu neman abin sakawa a bakin salati ko kaɗan wannan bai dame su ba kamar da wannan malami yake cewa ta gaskiya babban magana malam mu yanzu abin da zamu ce sai mu ce mu yawan shakata muna ganin sa kawai al'ada ce ta wasu mutane daban amma mu nan da ƙyar muke rayuwa wace irin shakata muna maganar abin da mutum zai ci ko zai sha ga hidima ta iyali ga abubuwan da suka zama ba abin da zamu ce sai dai mu ce to mu ban ma san da wannan ba kawai al'ada ce To koya za a inganta harkokin shakatawa da bude idanu? Malam Muhammad Kabir Abdullahi wani ma'aikacin hotel wanda kuma ya ziyarci kasar Dubai domin karin ilimi game da samun ilimin yawon bude idanu da kuma tiraren baki. Wanda ake fuskanta shine akwai karancin fahimtar muhimmancin yawon shakatawa ko kuma yawon bude yawancin mu za ka gan ah, mafi yawan masu zuwa yawan shakatawa a wannan yankin sai ga turawa ne na yamma da kuma wasu tsaro na mutane wasu bangare da kasar nan ah, ina ganin kamar gwamnati ya kamata ta kara eh, faɗakar da mutane da wayar masu da kai kan muhimmancin wayannan yawo na shakatawa kamar a duba inda muka je za ga mafi za ga al'umma suna shiga kasan daban-daban suna ta bulbulo a kullum ba dare ba rana mafi yawan kudaden shiga ma da nan tattalin da wasu kasa kashi misali kamar kashi saba'in da biyar na kudin shiga su na wannan kasan yana zuwa ne daga bangaren yawon bude ido da cinikayya a sakonsa na bana dai ministan yada labarai da yawon shakatawa da al'adu alhaji lai muhammad ya yi kira ga 'yan najeriya da su rungumi batun fannoni na yawon shakatawa da bud idanu a matsayin hanyoyin samun kuɗi da kuma nishadantarwa abinda kuma ya ce zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga 'yan najeriya musamman a wannan lokaci da najeriya ke neman hanyoyin fita daga kangin tattalin arziki da karyewan farashin albarkatun man fetur a kasashen duniya babangeji jibrin murya amurka daga lagos